baki mai yanka wuya. Shin menene tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar nuna ƙin jinin rashin kyakkyawan shugabanci da aka gudanar a Najeriya? Jama'a Assalamu alaikum. A ranar ɗaya ga watan nan na Agusta ne matasa a Najeriya suka soma zanga-zanga a faɗin ƙasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da rashin tsaro da ke addabar 'yan ƙasa. Duk da yake dai an yi ta samun matsaloli na rikidewar zanga-zangar zuwa tashin hankali a wasu wurare, wanda ya kai har ga rahotannin samun rasa rayuka da dukiyoyi. matasan sun ci gaba da zanga-zangar har tsawon kwanaki goma kamar yadda suka shata tun da farko. Farfesa Bello Muhammad Bada malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya ya yi mana bayani kan tasiri da kuma darussan da zanga-zangar ta koyar. To babban abu dai shine a yi nasarar nuna ma shugabanni cewa akwai rashin gamsuwa da yanda suke tafiyar da mulki a ƙasa irin Najeriya. matasa su don suna matasa yana yiwa suka fito suka so nuna haka amma uwayensu kansu suna cikin wahala sha'anin tsaro sha'anin tsadar rayuwa da makamantansu ba shi yiwa su fito su yi halayya irin na matasa amma babban abu shine saƙo ya isa ga waɗanda ya kamata shi isa gare su ƙasa irin najeriya wadda ba a faye samun saboda yawan bambanci na ƙabila da bambanci na addini ba a faye samu a yi gangami a iske an same shi ya karɓu ga mutane waɗanda ke da bambancin addini da bambanci na ƙabila ba amma shi wannan sai aka ga cewa duk da jiha irin plateau waɗanda ke fama da sha'anin bambanci na ƙabilanci wanda sun hakawa addini sun kasa aha ga zanga-zanga ta wuya ta haɗa su wuri guda. kuma a ga arewacin najeriya su ma zanga-zangan ta haɗa su da 'yan kudancin najeriya wannan ya nuna maka cewa lalle lalle mutane ba su gamsu da yadda shugabanni ke tafiyar da mulki ba abin da ya sa matasa a arewacin najeriya suka bijire ma maganganu da manyansu suka yi musu suka bijire ma maganganu da malamansu sun kai musu kuma malamai abin girmamawa ne gare mu to wannan ya nuna cewa ita kanta saboda zalunci irin na hukuma hatta kusa shahwa ma duk wani wanda ya rungume ta wannan zai sa malamai zuwa gaba su kansu su gudani hukumar in ba ta yi gyara ba wani babban darasi shine wannan zai sa jibi idan sun nemi malamai su zo su yi musu su ba da hankuri ga ta'asa irin wadda gwamnati ta yi malamai za su shaida ma gwamnati cewa to in kika tashi fitowa da abubuwan ki waɗanda za su takura ma 'yan ƙasa to ki zanka shawara da mu da in kina shawara da mu ba mu barin ki amma yanzu ke tabka ɓannaki jama'a sun taso mun ba su hankuri har mu mun kusa rasa darajar mu saboda kina neman ki shafa muna kashin kaji waɗannan manya-manyan darussa ne kwarai da gaske gare mu. To a ala gafarta malam idan aka dubi yadda zanga-zangar ta gudana duk da yake an tsara ta zama ta lumana amma an sami tashe-tashen hankula a wasu wurare sa'annan mun ga irin matakai ko kuma martanin da za a ce gwamnati ta ɗauka akan dukkan waɗannan abubuwan da suka faru kama wato gargaɗin da hukumomin tsaro suka yi ta yi tun kamin a fara wannan zanga-zanga da kuma irin jawaban da suka yi daga baya da jawabin da musamman shugaban ƙasa ya fito ya yi shin ya za ka bayyana yadda hukumomi suka tunkari wannan matsala ta zanga-zanga da kuma matsalar da ta sa aka haifar da zanga-zangar wata matsalar ta sa aka haifar da zanga-zanga kasan ita ce wahala ce kusan bahaushe yana cewa zomo ba shi hushi da makashin shi sai wanda an ka ba rataya shekara takwas waɗanda mun kai na shugabanci ba shi yawa ƙasa yawa abubuwa suka taɓarɓare shi kuma wannan shugaba da ya to da yake jam'iyya guda ce ba da ya yi wani lissahi ba ba da ya yi wani tanadi ba sai ya ce ya jaye tallahin mai waɗannan abubuwa sai wahala ta biyo baya gwamnati ba ta tunkari samun sulhu game da wannan abin ta hanyar da ya kamata ba domin hankalinta ya kwashe tana ganin kamar siyasa ce watan kasan su masu zanga-zanga inda aka samu barafasa mai yawa ita ce kasan manyan kabilu uku akwai a wannan ƙasa kabila guda gaba ɗaya ta ki shiga zanga-zanga a ita ta yasa ta bashi ƙarfi ya ƙi huskantar haƙiƙa ne abin da ya sa mutane suka yi zanga-zanga sannan ita kuma kabila guda arewacin najeriya su kuma sai zan shugabannin zanga-zanga ba mutane na ba da ke iya kankamta mutanensu sai zan sun farma dukiyan mutane kwarai da gaske ana kuka da su kasashe ne shi kuma babbar kabila guda ta uku sai zan sun yi zanga-zanga can ya hito kabila ta ita to ganin waɗannan abubuwa ai suna sun kasa bai huskanci hakikani abin da mutane ke kuka a kai ba ba matasa ɗaya ke kuka ba da wannan matsala ta tsadar rayuwa da jaye tallahin mai da rashin tsaro to sai wannan abin ya ba shi dama bai huskanci wannan abin ba da kila dukan ƙasa ce gaba ɗaya ta yi zanga-zanga amma ta limana ina tabbatar ma duk wanda ya so sai ya huskanci wannan dole shi ba da amsoshi ga waɗannan abubuwa amma irin wannan abu da ake cewa ana samu a rarraba kanun mutane yar kafa tashan iska shi yasa in ka duk jawabin da ya yi hakikani bai tunkari magana ko guda ba wanda ya kamata shi tunkara jawabi ne wanda ya zamanta in ba don yana ƙasa irin tamu ba da kila har ana ana zanga-zanga shi da kwana goma bisa ga wannan jawabi jawabin ya ƙara tunzura mutane ga zarge-zargen da ake yi na rashin kyakkyawan takarar shugabanci hankali ya fi karkata ne kan gwamnatin tarayya amma a cikin jawabin nasa ya kuma yi wani bayani wanda ya ɗauki hankalin 'yan najeriya kasancewar sun ce an cire tallafin mai amma ba su ga inda ake tafiya da shi ba amma ya faɗi irin makudan kudaden da ya tura wa gwamnoni ba ka ganin watakila su ma gwamnoni yanzu za a ce sun ci dalas kenan tun da wato zanga-zangar kusan ta fuskanci gwamnatin tarayya ne su kuma sun shiru sun ja bakinsu sun yi shiru ai dalilin da yasa shi ya ɗora ganin siyasa cikin wannan zanga-zanga shi na shi gani yana ganin hannuwan 'yan siyasa domin yana duban cewa ai tsarin mulki ya ba kowa iko da ƙananan hukumomi da gwamnoni da kuma gwamnatin tarayya amma shi kaɗai an ka taro an ka fuskanta bayan kuma kowace gwamnati ta jiha tana da hakkoki na mutanenta kuma in an ka raba arziki na ƙasa ana ba gwamnatocin jihohi nasu ana ba da kuma na ƙananan hukumomi waɗanda suna ƙarewa a cikin asusu na gwamnatocin jihohi tare da ƙananan hukumomi amma masu zanga-zanga ba su mai da hankalinsu a nan ba hankalinsu ya koma akan mutum guda shi a shugaban ƙasa hankalinsu bai koma kan gwamnoninsu ba da makamantansu to ai shi yasa shi ya karanci kamar siyasa ciki na irin manya-manyan waɗanda ke amfana da tallahin mai masu tsallakewa da mai zuwa wasu ƙasashe sannan da kuma waɗanda yake sun taka zaɓe sun haɗi maimakon shi fahimci cewa 'yan najeriya na cikin wahala shi sai gani haka kuma babu shakka ya kamata a ce gwamno masu abin nan gwamnoni su ma wannan abin ya zama musu darasi domin akwai hakkoki a kansu kuɗin ƙananan hukumomi da kuɗi nasu duka suna hannuwansu amma kuma haka aishe sai suka yi su. To a yanzu a matsayinku na masu lura da al'amuran da kan je su dawo da kuma musamman a yadda yanayi yake a Najeriya, watakila me kake iya hasashen watakila zai iya biyowa baya kama daga al'umma da suka yi kukan cikin yanayin da suke ciki da kuma su shugabanni da ake korafi akan tsarin shugabancin nasu. To ka ita wutar kaikaiwa da take, sannu sannu can ƙasa tana can tana rurewa. ai malamanmu sun faɗa ma shugabanni ku yi gyara ga mulkin ku ku yi adalci ga mulkin ku ku daina facaka da dukiya al'umma in ba a bari ba abin da ke faruwa zuwa gaba abin da zai wa za shi fi wannan muni kana gani wannan shi yayi a duniya yanzu kada su aza abin nan wai ya wuce lawawa na yi ba wucewa yi ba ya zama musu manuniya su yi gyara A gaida Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Fodiyo ta Sokoto, kuma mai fashin baki kan lamurin siyasar duniya. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki musamman Dadi Balawai da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.